تعليق لأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمة الله عليه bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da mika kokon bana zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aikata daidai muna ƙara kasantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya ƙara mana biyayya da ƙauna da soyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da makwabtansa a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja ne gare mu gobe kiyama ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu kuma shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na 60 kuma muna sha biyar ga watan al-muharram hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari insha Allah ta'ala ba zai fi mu duba tambaya ɗaya biyu da suka samu ga gabanin fara karatu wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Allah ya kara wa mada albarka tare da al'ummar musulmi gaba daya amin ya hayyu ya hayyu a tambaya na ya yi mutum ya kamata ya yi. assessment na zakka a bookstore domin ya samu ya fitar da zakka kudin da ya saya ne ko kudin da ya sayar da zai sayar wassalamu alaikum na gode wa alaikum musulamu a rahmatullahi wa a wannan tambaya an yi shigarinsa zuwa ga imam ibn Rahmatu, rahmatullahi Alai, a cikin al-mughni na sa mujalladi na hudu ba na 249 kan shin idan za a cire zakka a kayan shago za a yi ne akan kudin da aka saya ko kuma kuɗin da ake tsammanin za a fi da shi na farko matsala ce lafiya a kan zakar kayan shago in muka duba littafin tamamin yunna fi ta'aliki ala ke sunna na shek Muhammad Nasir Al-Albani rahmatullahi alaihi ya kawo maganganu da yawa amma magana mafi inganci shine cewa abin da ya tabbata a sunna ana cire zakka a cikin kayan shago wannan bayani idan muka duba cikin al-mughni juz'i na hudu nan ba ta rigira nan za mu ga cikakken bayani da ibnu qudama rahmatullahi alaihi amma magana da ibada amsa shine annat takwim idan za a yi valuing kayan shago a jiran zakka yace ana yi biziri bai ihali da kudin da ake tsammanin za a sai da kaya idan mutum ya sayi wata kadara naira goma sai zai na kokarin sanya mata kuɗi don cire zakka sai a ɗauka kuɗi idan zai sayar nawa ne mafi kankantar ribar da ake sayarwa idan za a sayar sai aka ce naira goma sha ɗaya bi ma'ana ana tsammanin ya ci ribar naira ɗaya to a nan za a kaddara kuɗin idan ana haɗa total ɗin kayan shagon za a ce naira goma sha ɗaya kaddara kuma ya sayi abu da ya saya mun san akwai abubuwan da suke haurawa su fadi ya sayi wake ko masara ko gero kaddara ya sayi buhu a naira dubu ashirin lokacin da zai cire zaka kuma kudin buhun naira dubu goma sha biyu ne a nan yayi zai yi kaga kudin da yake tsammanin cewa dubu sha biyu zai cire zakka ba dubu ashirin da ya ba sai a wani lokaci za a kudin kudin ya dan haura to kudin da za ka cire zakkan yana karuwa amma saboda adalcin shari'a idan kuma farashin abin ya fadi ba a cewa kudin da ka saya din za ka cire zakka sai a ce kudin da kake tsammanin sayarwa shi za ka cirewa zakka sai za ce wa kadi ya wa yankusu wani lokaci kudin yana karuwa yana raguwa to za ka za a yi farashi a duba nawa ne kudin da ake tsammanin za a sayar da mafi kankantar riba a lokacin sai a kaddara wannan kudin sai a hada total din kudin kayan shago sai a cire zakka a kai zakka kuma na kudi zaka kudi ana cire kashi ɗaya cikin arba'in ne ko kuma 2.5% wallahu ta'ala ta'ala wannan ya ce malam salamu alaikum sai dai assalamu alaikum ko salamun alaikum ko Allah ya ba wa malam lafiya da mu dukkan amin ita ta mun ana addu'a rika mutum roƙon addu'ar lafiya da imani ita lafiya idan babu imani fa halaka ne saboda daman sharadin sabon Allah mafi yawa da lafiya ake yi wanda kaga yayi fashi akan hanya lafiya da sa yake yi wanda kaga yayi kisan kai lafiya da sa yake yi wanda kaga ya samu iko ya je ya sace mutum ko ya sace dukiya wallahi duka da lafiya ne ke sa ba ko da yaushe lafiya ke zama har yanzu tsira ba sai an gwama lafiya da imani kuma ko a yanzu dan adam idan babu imani ya ciye koshi ba abin da yake sha'awa sai sabon Allah yasa mafiya yawa addu'ar lafiya ba ta suka burge ni sosai ba kamar a ce lafiya da da imani saboda imanin ya fi lafiyar muhimmanci shi imani ya fi lafiya ta yi zuwa haka yanzu a yi addu'a muna rukun alfarman a rika karawa da imani tambaya na shi ne tambaya namiji ne ko mace kai ne malam kabiru kai ne ba kano tambaya ta ita ce ko tambaya na shi ne ina ba tabbace ina gidan kanawa na'am ga wani ba sakwace ba kano a ah, zai gajiyar nan aikon zabatin hausa sai ba sakwace eh ga ba sakwace ba ita ce to Allah ya maka albarka na yi ita tambaya ita ce ba shi ne ba dukkan hausa yawanci na garuruwanmu suna canjawa suna gurɓacewa personal observation da na yi hausar da ta bata lalace ba take ta tabbatawa da wani ɓangaren zamfarawa da wani ɓangaren shabbawa amma wuraren mu gaskiyar magana an kasan hakikanin hausa kasan hausan zamani yake juya ce yadda yake so amma su da a very conservative a yare to suna rike shi a madaras da yadda yake ya sa ana rikicin hausa na fi ragarwa saffata wakil da an ji gane ko idan mutum ya saka safa a kafan shi idan zai yi alwala sai yana zai iya shafa a kan safan ko ba zai iya ba sannan idan ya shafa a kai alwalar nasa ta yi ko ba ta yi ba ya halatta ana iya magana mafi inganci ana iya shafa a kan safa kamar yadda ake shafa a kan kofi yadda hadisi ya kawo na kofi akwai asar da ya kawo na jaura shine safa amma da ana shafa a kan safa ne in an cika wasu sharuɗa mafi kankanta guda uku shine na farko ayyakuna labisa ha'ala sahara ya zama na farko gabanin mutum ya sa safan yana da cikakken tsarki ya sa safa Shi ne da safi ya yi wanka sai ya alkoce da ya yi wanka sai ya sanya kayansa sai ya yi alwala sai ya saka safa to kaga anan ya saka safan a kan tsarki to a nan wurin idan ya saka da farko ya samu amma wanda bai sa ta a kan tsarki ba tun farko bai da alwala ya sa safar to baya halatta ya yi shafa a kan ne a kanka na biyu kuma ayyakunar aljawrar tsafira Shi ne zama safan na da tsarki in safan a jikinta akwai najasa to baya halatta a shafe ta amma kuma najasa ya zama akan yaƙini in mutum ya yi tafiya da safa yanzu daga nan ya fita sai shiga classes ya fito ya shiga wajen fakin na mota ya dawo da safarsa za mu ce tana da tsarki kuma tana da tsarki magana mafi gani tana tsarki ba abin da zai kora tsarki da an samu ya ga najasa amma in zato ne baya kore wannan tsarkin nasa na uku kuma ai ya zama shafan da zai akan hadafi ne karami ba hadafi babba ba shine mutum ya yi hutu ko ya yi bawali ko ya tsuguna sai ya yi tsarki sai ya zo alwala to anan sai ya shafa akan safa amma in janaba ta kama ta ko baya halatta a yi shafan alwala kan safa har sai an cire an yi wanka wanda yake na me na tsarki kuma ayyakuna fi waqtin muhaddad na hudu ya zama a cikin lokaci ne da yake kayyadadde in mazaunin gida ne in kai alwala ta sa safa an baka daman kai shafa a kansa yawmul walaila salloli guda biyar in matafiyi ne kuma zai shafa salatata ayyan kwana uku shine salloli guda goma sha biyar to in mazaunin gida ya shafa a jere consecutively na na sallah shida to aran bai yi ba mazimun mafiya yawa sallah biyar ne matafiyi kuma sallah goma sha biyar ne مفهوم طيب والله تعالى أعلم ولا شيء أكثر babu tashi daidai kan babi na arba'in darasi na sittin yau muna sha biyar da watan al-muharram hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya ina fatan an yi azumi na tasu'a da ashura ko to allah ta'ala ya ba mu lada babu ma a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babi da ya zo cikin bayanin ibada na manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yana da irin ibada da yake yi duk da shi annabi ne manzo ne kuma shi ne cikamakin annabawa wa ma'azalika da duk daraja da yake shi a wurin Allah da tabbatin shiga aljanna wannan bai sa yayi kasala ba ya tafi tsayuwar daka yana ibada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a nan bajin malam yayi aiki da kalmar ibada amma hadisan mafiya yawa ya kawo su ne akan qiyamul layl shine utilaka al-ab wa yuradu bihi al-khas shine an riƙe kalma da ke game dukkan ibadu amma iya nufin kiyamun dare ne a wannan babi da mafu tsayi mene ne ma'anar ibada shekul Islam rahmatullahi alai yana ba da ta'arifin ibada cikin ta'arifi gamsashe da cewa shi ne ismun jami'ul likulli ma yi لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال wal batina ma'anan ibada shine suna da yake tattaro dukkan abin da Allah ta'ala yake so kuma ya da shi na ayyuka ko maganganu a bayyana ko a goye dukkan wani abin da kai a rayuwa in dai kai yadda hanyar da Allah yake so ne sunan sa ibada a musulunci cin abinci ibada ne in ka zo cin abinci ka wanke hannu kai bismillah ibada kake ka zo kwanciya ka yi addu'o'i azkarun nawm ka shafa a jikinka sunansa ibada a musulunci ka zo shiga banɗaki ka gabatar da kafar hagu ka yi addu'a sunansa ibada ka zo shiga kasuwa ka yi addu'a shiga kasuwa sunan wannan abun ibada ka ga ɗan'uwanka a imani ka kalle shi ka yi sallama ka yi murmushi sallamar ibada ne murmushin ma ibada ne wa an tarda akaka bi wajhin salif sadaka sake fuska kadai da murmushi a wurin da ya dace a yi ibada ne na ce a wurin da ya dace a idan akwai wurin da bai dace a yin ba mafu tsayi wannan dukkaninsu ibada ne shi sa a musulunci kalmar ibada kalma ce gamsashiya akwai addinin da ke da fahimtar yin aure ma ba ibada ba ne to muwa cikin aure akwai ibada ta fi guda miliyan daya shi auren ibada ne kuma kana yin sa sai a samu cikin ibadun ma akwai na farilla ciyarwa wajibi ne tufatarwa wajibi ne wajen zama wajibi ne ilmantarwa wajibi ne kula da lafiyan wajibi ne tarbiyyar yayi akan addini wajibi ne kai su makaranta wajibi ne ko karantar da su addini wajibi duk waɗannan wajibai ne amma asalin auren ne iya yiwa lokacin da kai shi ba wajibi ne sunna ne shine abinda da ba wata ke cewa wai mafaji ya haifi sarki shine kayi nafila ya jawo maka farillu a ciki kuma kaga wanda suka ma bi karfin shi auren a lokacin da kai shi wanda yake bayyana mana shi a musulunci dukkan wani abin da musulmi zai yi in yayi shi ta hanyar da Allah yake zuwa sa ibada shi yasa dukkan abin da aka ce maka babu musulunci a ciki to sai ka ce wannan abu mu babu babu ruwan mu da shi in dai abu babu addini a ciki ko menene aka ce babu addini sai ka ce to in dai ya tabbata babu to mu ba mu cikin sa amma in dai kai musulmi ne duk abin da ka shiga dole kai sai akwai ibada a ciki akwai bautar Allah so da ka a matsayin ka musulmi kasuwancin ka ibada ne idan ka yadda Allah yake so tuka mota ibada ne idan ka yadda Allah yake so sana'ar halin ka ibada ne idan ka yadda Allah yake so karantarwa ka ko da turanci kake karantarwa ibada ne idan ka yadda Allah yake so aikin ka na ofis ibada ne idan ka yadda Allah yake so sharadi shine kai yadda Allah yake so ai abu idan kai wanda ya zama sunan sa ibada mafhum tayyib حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو أوانا عن زياد بن عناسة عن المغيرة بن شعبة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون أبدا شكورا وانا حديثي الشيخ محمد ناصر رحمة الله عليه كن تلخيص نشمائل أتشنشات دليل أربعين لهم يأتي حديثي نيدي إيكي مهين منش حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد يا أمام الأباني وبشر بن معاذ وبشر بن معاذ قال سوبي سكتي حدثنا أبو أوانا أبو أوانا يا باب الأباري أم زياد بن العلاقة زياد بن العلاقة عن المغيرة بن شعبة دق صحابي مغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان يتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله سيرات أجل ثبت أجريش يا يكلا نقيام الليل أول الليل حتى انتفخت قدماه har kafafuwansa guda biyu suka tsara jini wa fi riwayatin ta tafassara qadama har ƙafarsa ta tsage saboda tsayuwa yana sallah faqila la sai aka ce masa kasa kallafu haza? kuma kake dora wa kanka wannan وقد na الله لك ما تقدم من wa mata تأخر bayan Allah ta'ala ya yace maka abin da ya gabata na kurakuranka in ma akwai kuskuren da zai faru nan gaba shi ma Allah ya yafe maka kala sai yake afala aqulu abdan shakura shin ba zan zama bawa mai gode wa Allah ba wannan hadisi yana bayyana mana ibada ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a wurin kiyamun layli صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم tsira da aminci سيرا a تثبت أغريش يا sallah? a wani dare iya nufin sallah da kiyamun dare akwai ayoyi da dama a ƙur'ani da Allah nuna mana siffofin bayansa na kwarai daga ciki yakan siffata su da cewa suna ƙoƙarin kiyamun dare a wurare da dama misali guda ɗaya za mu ko koda cikin suratul furqan Allah ta'ala ya siffata bayin da zai musu rahama wanda ni da kai muna buƙatar mu shiga cikin rahamar Allah sai ce wa da rahmanil ya yamshuna ala al-ardi hawlan wa ba kuma jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آية تنوى تنوى حرم بسم الله zai zama 63 da hudu na eh, zai zama 63 da hudu Allah ya sa samu ah, Allah ya ce wa ibadun rahaman bayin mai rahama wanda Allah zai mutu rahama Yamshu na alal arzi haunan suna da tafiya a bayan kasa cikin sauki ba su da alfahari ba su da girman kai Shi shine haunan wa ba kuma jahiluna idan jahilai suka musu maganar jahilci qalu zai ce salama mu zaman lafiya muke nema bayan Allah da kwarai addu'a su shine muna neman zaman lafiya mu 'yan aminci ne sai Allah yake ce daga cikin sifar su shine wallazina yabituna da rabbihim sujjadan da qiyama su ne suke fana a wani bangaren dare suna sujada suna ruku'i suna tsayawa suna bautan Allah kaga anan Allah ya kira sifofin bayan da dai musulhama shine suna kiyamul layli kiyamun laili sunna ce muhimmiya fa'idodinta wajen kare ka da ka Allah ne kada ya san adadin su in dai kana kiyamun laili mafiya yawa ga duk mutumin da ke kiyamun laili tsakaninsa da Allah to tsakaninsa da Allah bai cika lalacewa ba idan mutum zai dage a dare ya yi ya tashi bauta Allah masu wannan sifa mafiya yawa Allah ta'ala bai cika barin tsakanin tsakaninsu ya lalace da shi ba shine sukan zama mu'minai Allah yana kare su yana tunkuɗe musu bala'i da jifa'i da musiba shi sa duk karancin lokaci da ake da shi a rika samu ko da minti ne kadan talatin awa dai a tashi a dare a yi sallah kuma daren nan akwai lokutan da in kai addu'a ga yawa jini na wuce kana addu'a Allah ta'ala ya kakar ba a mai addu'a dare in dai zaka yanke dare barci ka tashi ka yi sallah insha Allah ta'ala Allah zai amsa maka kuma in mutum ya saba kiyamul layli iya cikin mafi asara a rayuwa da zai ji ne a ce wani dare ya kubuce bai yi kiyamul layli ba in mutum ya saba zai fahimta haka ran da aka ce ya kuɓuce masa ji yake kamar azumi yake ya saba suhur ya wuce bai yi suhur ba ko kuma lokacin buɗe baki ya yi bai samu abincin buɗe baki ba to haka ne da kake shi sa idan Allah ta'ala ya sa muka saba da kiyamun laili to za ga akwai nishadi akwai halawa ɗanɗano a cikinsa kuma za ka ga a daren ba kai asarar daren ka ba bare ma a yi sa'a kuma ka samu asuba to ka ƙara cin riba kuma ka tashi sai kana cikin kariyar Allah subhanahu wa ta'ala sai kiyamun laili muhimmin al'amari ne mu yi kokari da mun dage duk karancin lokaci muna tashi a dare muna bautawa wa Allah subhanahu wa ta'ala mu yi addu'o'i mu tsarkake zuciya mu yi sallah mu ga Allah ta'ala bukatun mu da damuwoyin mu alƙawarin sa ne subhanahu wa ta'ala cewa zai amsa mana kuma ga wanda suke hira dare bai har ya shiga mutum bai kwanta ba karfe sha biyu karfe daya to idan kana da in ka kwanta ba za ka samu kiyamu da ba ka dage ka yi shi gabanin ka kwanta da in dai sha biyu ta wuce kuma ba ka da tabbacin tashi to yi kokari ka yi gabanin ka kwanta in za ka iya tashi kuma ka kwanta ka tashi shi ya fi falala wallahu ta'ala a'lam to da haka yayi sallah haddan da ma har aka waye gari kafarsa sallallahu alaihi wa sallam saboda tawaye gari ta tara jini a wata riwaya ha ta tsatsake saboda tsayuwa min tsoli kiyamiki saboda tsawon karatun da yake ai kada mu manta yana tashi a raka'a daya ya karanta bakara kuma yi misali a cikin raka'a daya ayi bakara kuma ayi misali ka ko wajen tsawon sallah to yanzu matsalar da muka samu shine sai mu zo kiyama ne da ko a ramadan sai mutum ya zama damuwarsa shine ayi ayi a gama ba haka na bari yake ba ibada ce ta nafila idan ka zo ka riƙa yin ta da nishafi in ka ji ka gaji ba za ka iya ba sai ka zauna ka huta in ka ji za ka iya sai ka ci gaba da yi ko kai kaɗai ne ko bayan liman amma ka gajin ba za ka iya ba kana yi kana bacci dole kuma ba addini ba ne inda bukata a matsalaci ne je ka shiga mota ko ɗan awa ɗaya ka huta sai ka dawo ita sallah ana so ka karkanta da nishadi fiyayyen halitta saboda nishadi da yake driving daga wannan sallah din har kafar ta tsage a cikin nishadin yake bai gajiya ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqila la sai aka ce a tatakallafu hada kuma kake ka dora wa kanka wannan wahala kana ta yin ibada kai kadai wannan irin wahala a cikin sa kake kai sallallahu alaihi wa sallam sai ce me kuma wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar bayan fa Allah ya gafarta maka ma taqaddama min dhanbik abun da yake na bayan zunubin ka duk zunubin ka a bayan Allah ya fi maka wa ma ta'akhkhara in akwai abin da za ka yi na kuskure a gaban shi ma Allah ya yafe maka duk duniya ba mu yafiya mai daɗi irin wannan shine a ce laifin da baka yi ba ma in za yi shi ko gobe ko shekara mai zuwa ko karni mai zuwa duk an yafe maka wallahi ba mu da inda da yake maka shi na baya akwai hanyoyin gafartawa amma a yanzu ba mu da garanti wai a ce wai gaba ma an yafe maka saboda me saboda gejin imanin mu yanzu bai kai a gafarta mana wa mata asara ba yau zan ce an yafe wani mata asara kuna zuwa masallacin zai zo baki masallaci ya zauna ya ke sallah haka dai ku shiga ku fito ka saba shiga ta saba lani ka yi magana ba ka san wani sallah ba ba an gafarta mana da gangan za mu ƙi yin ibadan kuma a taɓa mu yi bala'i kama ba shi fiye yan halitta an gafa za mu abin da ya ta. in akwai abin da zai nan gaba ma an yafe masa amma yake kwana yake sallah da Allah waye a cikin mu za a gafarta masa wa ba ta asali kwana yana kiyamun da yake haba ai a gidan shawarma ma wani zai kakashi biyan gari yana cin shawarma yana shan ice cream ba amma gafarta din ba muna lalume a cikin haske aka kare ba ma tabbas kuma ko a bbc ba a ce an yare mana ba kuma ko an fara ba za ka yarda ba da wani ma ce bbc ba da labari labarai da min su malam muhammadu dallaji an gafarta masa ma ta kadau wani nan wa ma ta asara su da suka faɗa sun san ba da gaske bane kai da ake a ka san ba da gaske bane ba da gaske bane sai a sa ka yi sakire shi kama iska <laughs> a gara a sai a ba so ƙorolin naira hamsin ka shago saboda shi ya ƙini ne amin ya hayyu ya hayyu ma ta min zambika wa mata ta ya dace da wata aya a qur'ani aya ta mata cikin suratul fatih ليغفر mata الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما kaga wannan hadisin ya dace da aya ta biyu suratul shine cewa ya kira laka Allahu ma kaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar inna fatahna laka fathan mubina wannan fathi an maka ne don a gafarta maka abin da ya gabata na zurbanka da abin da kuma za ka yi nan gaba kuma Allah ya cika ni'imarsa a gare ka ya kuma ƙara maka shirya a hanya madaidaiciya fiye ya halitta an gafarta masa a babin tukwici tukwici na gafara sai yake sallah a dare har kafarsa ke tsagewa saboda rayuwar dare faƙila da sai aka ce me yasa kake wannan bayan an gafarta maka sai ba da an sai sai asala kun abin shakura shin ba zan kasance bawa mai gode wa Allah ba a cikin wannan amsa sai tabbatar da ababe guda biyu abu na farko sai tabbatar da ubudiyya shi bawa ne na Allah tashin mu muna karatun zaure zuwa karatun allo ba a fasara cewa abdan shakura a ce bawan Allah malamanmu na zaure Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu ba su ke fassara kalmar abdu ga annabi suna nufin shi saboda suna ga sun ce bawan Allah sun kafkan da shi amma duka mai dalili wannan fa suna kokari ne don ɗaukaka darajar yan halitta sallallahu alaihi wasallam ba ba bai abun aibatawa ba tare da cewa ya tabbata a nafsi Allah ya ce shi bawan sa amma sun suka zo abudu sai ce duk wanda ya karatun zaune a shekarun da nake magana zai san me ake fasara abu shale ne da za ka lafiyar wani take kalmar in dai a tsangaya kai karatu ko a zaune in an zo kafa na a kuna abu da zai ci ba za ku ba zan zama ne ba ba a ce abu sai a ce ne. duk da kaji an ce ne, kai ka san wane ne ka san akwai gata to shine kalmar abu da idan annabi ne ta ake fasara a qur'ani ko hadisi sai a ce na Allah ba a gabawa ba a <laughs> ah, to haka aka fassara to da aka kalmar abu daga bayan muka koya amma na san tani da muke karatu mu je zaure sai a ce da sai a ce shalene, in annabi ne to ne wannan ba abun aiki ne magabatan mu suka yi ba suna kaiwa makura wajen girmama fiyayyen halitta sallallahu alaihi sallam su amma abdu ya tabbata cewa iya bawa ne a cikin bautar ai daraja daraja ce wani bawan ya fi wani auren Allah to shi a duk bayan Allah a duniya ba wanda ya kai shi daraja sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don Allah ya kira shi a matsayin bawa misali guda biyu dauki ayar farko a cikin suratul Isra da ayar farko a cikin suratul Kahf subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير da kuma farkon kahafi alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kaga duka anan ya kira shi da bawan sa ne da ka cewa annabi Muhammad bawan Allah ne to yabo ne babu walakanci a ciki in kuma kace bawan Allah ne kuma shalelan sa ne shine bahaushe ce in kada da kyau ka rada da warka kenan to in ka masa yabo baka yi laifi ba shi bawan Allah ne amma a cikin bayin shine fa shalelan don duk duniya ai ba a shafa al-kubra sai ya zo gaban Allah ya roki alfarma tukunna ake mana hisabi kuma duk duniya ba mu zuwa gaban Allah ya roki wannan ce dan sai kaga ai sha ne amma asalin kalmar shine bawan sa amma a cikin bayin to shine shalela kuma matsayin sa ni da kai ba wanda yake kai sai dai mu yi roki Allah ya samu attention sa Allah ta'ala ya samu attention sa sallallahu alaihi wasallam don haka annabi sai ce zan afala akuna abadan ba zan zama bawa ba kaga wannan shine siffar farko na biyu shakura mai godiya ga Allah shine siffa na biyu shi ya tabbatar da ya zama bawa ne bautar da yake ya tabbatar da shi bawan Allah ne don bawa ne ke ibada saboda kalmar abudu daga kalimatu ibada ne min kalimatu ibada to zaman sa abudun ayya abudun laha bi ibadati shakura kuma yana godiya a matsayin tukuici na me na gafarar da aka masa sai yake wannan sallah don ya gode wa Allah saboda kalmar ashukur shine yin ibada daga gode wa Allah ta bangaren aiki daga bai shine kalmar ashukur mafu sai wannan hadisi ke karantar da mu muhimmancin kiyamul laili ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon tashi a dare mu yi kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon yi dan neman yadda idan mutum yana kiyamul laili sai ya gaji me zai yi sai ya kwanta ya huta idan zama ne ya zauna ya huta wannan shi ne ya dace ne akwai hadisi da ya zo a cikin fadhul bari na Ibn hajar a mujallafi na uku shafi na goma sha biyar da nabi tsira da aminci tabbata gare ke cewa ku zo min al ba su tusiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu idan kun zo aiki ku rika yin iya da za ku iya saboda Allah ba zai gajiya wajen ba ku dada ba har sai ku kun sare kun daina bauta masa kiyamun laili koya ake shi yanzu zaman da muke muke yin ta'alim din nan Allah koya ne yanzu akwai wanda in ya zo awa ɗayan nan da za a yi saboda bai saba ba zai yi hamma kamar ɗari bakwai kuma a duk a duk sakan goma sha biyar sai ya duba agogo sai haka sai haka sai yi miƙa ya haka sai haka yana hudu mamaki kuke ba shi amma idan aka samu area da yake so kamar aje wani night club ko a dare ana wani dina sai tashi rawar awa ɗaya da minti arba'in ya haɗa zufa kana jin tausayinsa ga shi kaya guda ma wani da dame su ba yana yana haƙi ya gama ya jike jagab wai kuma wai kai da kake masallaci a nitse wani lokaci ma AC muke kunna an ba sanyi a kunna fan a cikin nutsuwa wai kai kake bashi mamaki saboda bai koya ba bai iya ba iyawa ake yi duk abin da baka iya ba idan ana sai ka rasa mai abin kallo yanzu a zauna wani shaidan ce awa uku kai sai ka zauna yanzu mai mutum zai zauna awa uku su wanda suke kallon ko ba su son a gaba kai kuma tausayin su kake ji to kai kuma kada ka fito sallah kana alauna kana sauri sai ta shi kuma tausayin kai ke ji ita ba duniya haka take wai kai da zaka bata ana zaka abin tausayi ne na tuna wani mutum da muka taba aikin hajji da shi 2004 ne haka ne shekara goma sha biyar irin gayu ne haka yan siyasa sai aka kai su shi bai taɓa yi ba ko bai sai da ake ibada ba ya ɗauka ka wani abu ne da za a je a cikin nutsuwa a su yi ya je malam ya yi ibadar umara da gari ya gama aka tafi da shi arafa a mina aka kwaje a cikin wannan tsumba guda biyu aka kama hanya aka ji a rasa ya rasa mota ya gangaro mun zane ya zauna yana zaune da muka yi sallah sallar isha ya ce za a kwanta a asuba da yana sita ya ce to waye zai tashi sallar asuba Haka ce ga munan waye na dan wani ya ce ga ni wa zai tashe mu ya ce ni da zan tashe ku ya ce to da alani karka tashe ni wai shi albarman da yake riga da yake nema karka da can ya ce a ah, shari'a da ta karka ka da ya tashi aka dawo ce a wani mugu ne wai wanda ya ba shi kujerar ba a ce mugu ne mugu ne a shi mutum lungu ne yace zan rama na ce akan me yace ya kawo da wurin na haka ne to kaga rashin sabo ne yanzu wani ai kudin sa zai biya ya yake ibada amma shi da aka ba shi dauka mugunta aka masa amma idan ya tafi harkarsa kuma da take ta duniya zai je jeji ma ya tsani a bayan fikar bai dame shi shi sa harka ta ibada koya ake wallahi abu da za mu ƴaƴan mu ba mu ci amana kuma mu koya musu bauta wa Allah ƴaƴan manya da yawa yanzu a ƙasar nan ba su iya bautan Allah ba ba za su iya zama su yi kafin Qur'ani a waƙe ba ba zai iya tashi ya sallah ba don ba a koya masa ba duk gatin za ka ƴaƴanka babu wanda ya wuce koya musu bauta wa Allah wanda shi koluwar gatin da ba zai wa ƴaƴansa ya zama akalla suna da nishadin bauta wa Allah subhanahu wa in ba a yi wannan ba to an ci su kowace hanya na lalima ne na sanya musu allowances ne incentive ne gwalgwale da za ka iya wallahi don su bauta Allah ka koya musu ka yi ƙoƙari ka ga sun koyi irin wannan ibada da iyayenmu Allah ala ya kansu ya gafarta musu sukan kai mu masallaci sallar jam'i mu je sahun karshe ba a baya ake samu muna sallah ba ma iya shiga saho kuma a lokacin saboda ba ci amanar ba idan liman ya yi tuntube muna gyara masa Inda ya tuntube za mu gyara masa amma ba mu kai mu shiga sahu ba to wannan ita ce irin amanar da ya dace mu kiyaye ta haihuwa yaro ya zo masallaci bai iya bai kai ya shiga sahu saboda yarinta amma zai ta da liman a sallah ko ina yake karantawa amma yanzu ba haka muka dauka shine tarbiyyar yaya ba mun dauka sakal da su shine tarbiyyar da su sakal da yaya cin amanar haihuwa ne Allah ta'ala ya kare mu daga wannan حدثنا أبو أمام الحسين بن بريد قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى سلم قدماه قال فقيل لا أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون أبدا شكورا وانا حديثي لنا أبو أمار الحسين بن خريف قال حدثنا الفضل بن موسى الفضل بن موسى يرامنا بالي عن محمد بن عمرو لك محمد بن عمرو عن أبو سلمة لك أبو سلمة عن أبي هريرة لك أبو هريرة رضي الله عنه قال يشير kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi ya kasance yusalli yana sallah hatta tarima qadama har ya kai matakin da kafarsa ke hada jini ta tsage kale yace faqila la sai aka ce masa atafalu hadha kana aikaka wannan wa qad ghafara wa ya zo maka annan laha lalle Allah kaji hakika gafara laka ya gafarta maka ma ta kaddama min zambika abin da ya gabata na kurakuranka wa ma ta akhara da abin da ya zo a baya kare yace afala aqulu abudan shakura shin ba zan zama bawa mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala ba wannan ibada da yake yana ƙara tabbatar da hadisin bayan cewa yana ibada ne munasaba da aya ta biyu cikin suratul fath li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kuma shi ne yin tahajjud a dare da aka umarce shi da aikatawa wata aya ke za iya bani wannan misali yayi wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa ayyaba asaka rabbuka maqamin mahmuda wanda misali yayi wa min al-layli ajri fa tahajjal bihi kai tahajjud amma sai ce nafilatan laka nafila asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda Allah zai tada kai a waje abun abun yabo abun godiya shine abin da kake nema Allah ta'ala zai baka wani sura ne wannan suratul isra ayat nawa kenan zai zama 79 wannan hadisi yana cikin talqis na Sheikh Muhammad Nasir shafin 144 insha Allah haddathana Isa bin Uthman بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون أبدا شكورا وانا حديثي عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن باب العبالي قال يجي حدثنا أني بفانا باب العبالي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمات الأعمات كين سليمان بن مهران asalinsa makaho ne amma iya daga cikin ما manyan malaman hadisi عن أبي صالح عن أبو صالح عن أبي هريرة عن أبو هريرة رضي الله عنه شنو أبو هريرة قال إن إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل الله في رادة أن ينجي سفتا أغريش يا جبل في ينا تستاشي يصلي يصلى حتى تنتفق قدما حركة فستك حد جني فلقى طالجيوان فيقال لحين فتفت طرف fayyukari na sai a rika ce masa wannan fi'ili ne mugari mabnudin majhul ya rasulullah ya manzon Allah tasalu hadha kana aikata wannan wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min wa mata ta'akhkhar bayan Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na kurakuranka wa mata ta'akhkhara da abin da ka yi na kuskure nan gaba in ma zaka yi Allah ya gafarta maka kale yace fala abu abdan shakura ba zan zama bawa mai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ba iya dukan wannan ibada da yake yi dukkaninta a babin godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ma a cikin tafsir da bakwai Sheikh Muhammad nasiru dini Al-Albani rahmatullahi alayhi ya tabbatar da ingancin sa duka waɗannan hadisi kusan abu ɗaya ne hanyoyin ne suka saba da juna mafhum tayyib حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإذا توضأ وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة wannan hadisi imam bukhari rahmatullahi alaihi kan hadisi na dubu ɗaya ɗari ɗaya arba'in da shida cewa hadisi ne mai inganci muslim ya kashi hadisi ɗari ɗaya da ashirin da bakwai da ɗari bakwai da talatin da tara waɗannan lambobi biyu duka musulun ya kawo shi rahmatullahi alaihi حدثنا محمد بن بشار شيني معلومات حديث كتير بندار حدثنا محمد بن جعفر شيخنا كما بندار حدثنا شعبة شعبة بن حجاج shi matsaya daga cikin manyan malaman hadisi shi uba ya taba tafiya wani lokaci yana tafiya sai ɗaliban hadisi suka kewaye suna tambaya akan hadisi wannan ya kawo isnadi ya tambaya akan inganci ko rashin inganci wannan ya tambaya akan mustalahat na hadisi kowa yana ta tambaya gargadar abin da ya zai iya yi mai ke faruwa sai wani mutum irin da yan nigogi ko in ce yan zaune gari banza ko yan tadda ko yan kala ne ta ake faɗa a wurare daban-daban sai wani ya gaisa ya ce man hana waye wannan za ka ce ai shu'uba ne eh shu'uba wai menene shu'uba haka ce kuwa muhaddis malamin hadisi man haƙula yan suna kalfa su a waɗannan suka kewa shi da a bayansa aka ce ɗaliban hadisai hadisi ne kuma suke bin sa magana sai da ne da su yana mamaki kuma abin malamin hadisi me za ɗauka a wurin sa. wani kalin magana wai an ce da mamaguji ƙur'ani da wahala ya ce kai ka damu da shi wato ai ka san wahalar haddan qur'ani dan ya da ne kai to shi ne hada shi da shi ne da mu da shi ba to shi yasa shi ya ji abun kwata kwata da shafe shi bai shafe shi ba ai wanda ya da mana qur'ani san wahalar sa ba hausa ce wai sai ka ba wa kasuwa shi kake ne ai ta to shi ne hada shi da wahalar qur'ani to shine sai ya zo tare imamu shu'uba kawai sai kira wuka sai ko ka gaya mun hadisin da kake koya musu ka kewaye ka kona farka ka imam shu'ba sai ɗauko isnadin hadisi ga shi ko cin arba'un hadisi ya gangara ya zo hal hadisin sai ya ce inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwa fi qula idza lam tastahi fasna shi annabi ya ce in baka da kunya kai abin da kake so wallahi sai ka tafa da hannunsa wannan hadisi shine dalilin shiryarsa to shi ma haka daga zai damu da hadisin kenan to ita shari'a ta Allah kuma haka take ba ka hana mutum shari'a kuma ba ka kora mutum daga shari'a wallahi shari'a ba ta mu bane ta Allah ne kada shi baka isa ka shirya ba ka isa ka batar ba haka ban isa na shirya da ba isa na batar ba kawai wa'azi muke yi wanda ya so ya saurara ya aiki da shi in Allah ya sa mutum ya da rabo sai ya dauka wanda mai so babu yadda ka iya da shi kawai aiki mu shine mu fada. in an je filin kiyama Allah ya ce ne kun sauke na kun isar da sako yasa duk wahalar lokaci inda ana nan sai a zo a yi karatun da lokacin babu lokacin akwai lafiya ko babu haka za a zo a yi akalla shi ne abinda kawai za mu iya yi amma in aka je filin kiyama ka ba wanda zai kwaci wani ba za a je filin kiyama ka ce ina malamin mai shaba ibo la ba ruwan kabari rabon mu a nan ne gaban shi ne Allah ya bani ikon da gaya ma gaskiya ka nake aiki da shi ni kuma Allah ya bani ladan isar maka to kowa ci riba ne fa ba amma daga an je filin kiyama magana kuma ta kare ba wani labarin a wani akar makalla ne wani a shi ma ta sai ke. Allah ya samu wani lafiya kowa a wannan wurin ta sai ke. ba wani wanda zai ba wani aljanna dan ita aljanna kayar Allah kuma wani baya kyauta da abu to za ka kowar abu ya ce ya ba ka ce ina ka mallaka abun da ya mallaka shi zai iya baka mutumin inda gaske zai baka aljanna to ya baka gidansa a duniya duk wanda zai baka aljanna a lakana ai ka fi karfin gida a duniya ko to ya baka gida a duniya kawai mai sauki ne wancan aya ah, ya girma ko na uban gida ne ya mun lalina ta Allah na shiga aljanna din ya hana ka kuma to sai zai baka aljanna ai ai tambayar mai sauki ne shi sa iya daga cikin fahimtar addini a ƙasar nan da aka yi Allah muna ƙara gode wa akwai lokutan fa da duk waɗannan ba a fahimce su ba kuma fa nesa ba ne wallahi wasu abubuwan mu ma mun san lokacin da aka yi su mutum yanzu ya zauna ya ce ya ba da aljanna ko ya sai da ita akwai wanda aka yi bakon mai wa'azi a jihar da nake lokacin ba mu ma kai jiha ba kai lokacin ma ai ana karkashin north eastern region ne gaba daya ya ya kalli wani bangare haka ya ce duk wannan wurin ya gafarta musu ya yafe musu anguwa gaba ɗaya hada na bayan su suka yi group suka taso wa shagari ya yi suka yace sai ya dawo da karo zai gafarta musu duk ya gafarta musu wani allaji ya bada kuɗi mai yawa aka ce wai an gafarta masa kuma zai ji aljanna da dangin uwa saba'in dangin uba saba'in sarakanai dangi saba'in abokanan arziki saba'in shi kadai aka ba shi wannan mutum 280 ya siya ki irin fado ga magarin nan a wani fado ga magari kun san shi ba ka suka bar shi ba nan wannan fado ko da kusa ana buɗe shi in ka zo gaban sa nan ka buɗe shi kawai za ka kwabe shi ne wai wannan shi ne kwaɗa wai ki da kallon nan an ita alkatar ma za a yi barazana ta da remote control ta ke aiki ma madan ma za a gare ka amma faɗo gama gari ko a gidan kaza ba a kulle shi da shi ba ko gidan poultry ba a kulle da wani wani ne gidan aljanna ta ba fahimtar addini yanzu kowa ya gane cewa kowa zai tashi ya nemi aljanna na sa malaman da suka yi wannan kokari a ko'ina suke a duniya Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ta'ala ya gafarta musu wanda suka rasu rayayyu kuma Allah ta'ala ya raba su da duniya lafiya na'am ana bi isa kalin aswad bin yazid al-aswad bin yazid kale yace sa'altu aisha ta na tambayi na da aisha radiyallahu anha an salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bil layl akan sallar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi a dare yayi manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yake yin sallah a dare shi aswad bin yazid yake tambaya wanda yake bayyana mana shi tabi'i ne yana da mana kwaɗayin tabi'ai wajen neman ilimi yana kwaɗayi ne ya ji yayin da yin halitta yake sallah a dare ba wai kawai tambaya yake a bashi labari ba don ya aikata shi ne bambancin su yau sai mutum ya yi tambaya don ya ci wani ma tambayar kurewa ne amma su suna tambaya mai don su aikata su bi Allah da wannan ilimi Allah ya ba mu ikon koyi fakana take kana ya namu awwalan layli fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yana barci a farkon dare idan dare shiga farkon sai kwanta ya barci in yayi kisha, muku ce zai koma gida ya gana da iyalansa kamar yadda muka yi bayani cin hadisi Umar zarqin zai je da iyali ya yi hira ya gana da su a yi tari a yi karatu a yi fatawa in wani bangaren dare ya ja sai kowace da koma ɗakin da sai a bashi da wanda kwanan ta ne to a lokacin farkon dare ya mafi yawan lokacin sai ya kwanta a wannan lokaci kuma suna takarta da mu bayan da gabanin isha an karhanta mai bacci bayan isha kuma an so ka yi baccin sai samu ka sai irin hira da ake fita wannan bayan da asali a sunna bukata tana fi da kai a dare amma wata bukata ce ko yanayin aikin da ko wani muhimmin taro za ka je ko wani mitin akan maslahan al'umma amma kawai ka sunnantar tarwa kanka ko ka an tarwa kanka duk dare sai ka fita da abun yi ko ba abun yi kawai a je a zauna babu ajanda a temple a itali wallahi wannan ba addini bane musamman bayan sallar isha wannan asara ce mai girma mafhum tayyib idan ya kwanta ya yaqum sai ya tashi yana tashi ne ba da muntasifin laili bayan wani bangaren dare ya wuce sai ya tashi idan ya tashi sai ya yi mai hmm? sai ya yi ibada yana tashi zai yi ibada akwai hadisin bukhari hadisi na 1131 da yake bayyana mana a habbus sala'idallah salatu dawud mafi soyuwar sallah a wurin Allah subhanahu wata'ala ita ce sallar annabi Dawud banda siyamu Dawud akwai salatu Dawud shine mafi soyuwar sallah a wurin Allah sallar annabi Dawud kana yanamu nisfal layli zai yi bacci a rabin dare wa ya koma sulusahu sai ya tashi ya kuma yi ibada a sulusin dare wa yanamu sulusahu sai kuma ya sake yin bacci sulusin dare mun fahimci da abun yake daren sai ka raba shi gida shida in ka raba shi gida shida misali a ce ka kwanta kamar karfe goma a ce kuma karshen dare karfe shida ne alfijir zai fito misali da ke bako ga akwai awa takwas ko to awa takwas din nan sai ka raba gida biyu ka samu awa hudu to awa hudun farko za ka iya bacci a cikinsa kamar awa uku zuwa hudu sai ka farka in ka farka to sauran awoyi biyu da ke kare na rabin nan sai ka raba sauran ainihin awa na muka ce da nan mu ce ka kwanta karfe tara a farkon dare mu ce ma goma amma mu ce karshen dare karfe hudu ne za a fahimta haka ya zama awa nawa ne a dara shida to aka raba dare gida biyu ya zama nawa uku to kaga sai ka tashi kamar karfe ne na dare shi ne za ka raba shi biyu uku nan sai ka ɗora a kan goma sai ba ka ɗaya na dare to in ka farka ɗaya na dare sauran awa uku nan sai ka yi ibada a sulisin mai wannan ɗin sulisin jarar, to sai ka yi ibada 2 hours misali sauran awa ɗaya na ƙarshen kuma sai ka ɗan kishin gida ka huta ne ya namu nisfan laili wa ya ƙumu sulisahu wa ya namu sulisahu mafu sayyid in kai wannan shine ka dace da ahabbu salati su siyamu salatu daud in ba ka samu haka ba kai laifi ba a kowane bangare ka dashi kai yayi amma za ka iya manajin lokacin ka kai haka to haka aka fi so ka aikata mafhum tayyib don haka sai ya tashi fa idza kana min as-sahar idan ya zama lokacin sahur ya kusa autara a lokacin yake yin sallan shi saboda dukkan kiyamun laili sunansa shafa'i wannan raka'a guda ɗaya tollin tolci ake ce wutiri amma dukkan kiyamun laili shafa'i ne ke sa kana iya yin shafa'i wutiri da raka'a uku ko da biyar ko abin da ya kama da wannan ko ma da daya mafhum thumma ata firashahu bayan yayi wannan kiyamun layli sauran daren sai wajen shimfidar sai dan huta fa idza kana lahu haja alamma bi ahlihi idan ya zama iya da bukatan kusantan iyalinsa a lokacin sai kusanci iyalinsa a wannan dare din wanda yake bayyana wa yana iya kusantan iyali bayan ma kiyamun layli fa idza sami al azan idan ya ji an kira sallah wasaba wasaba ne gaggawa mutum ya amsa abu yana mai kwadayi daga ya ji an kira sallah sai ya ga yana nishadi yana murna asuba ta yana murna zai je bauta wa Allah alwusuf shine khurujul insani ila shay ila shay'in bi raghaba shadida shine mutum ya fita da gaggawa ga wani abu daga kazanci ka sanya cikin shauki da fadayin abu ne to shine wasaba ba sai ga ana kiran sallah sai ga yana murmushi yana murna lokacin sallar asuba yayi ba lokacin sake lullubi a kwanta ba to a lokacin shi ke kare ibada shi sa ibada ya mulalubi ka sabu ake mutum ya saba zai iya yi sai mu saba da wannan mu tarbiyyantar da matanmu da 'ya'yanmu yana da matukar muhimmanci ya zama sun saba da yin kiyamun daidai in ba su saba ba don aka girma ana jin kunya mutum zai zo wata a ci moshi a zo tarawih ko ta hajji ana fatiha a fara hamma haka ba saboda bai saba ba duk abin da fa baka saba ba yana da wahala yanzu misali in ka kunna bbc kana jin labaran kana jin nishadi ko ba ka ji in ana labarai na abin da ke faruwa a duniya kana ji kuma kana ƙara fahimtar me ake ciki kana zaune kawai sai a kunna maka labari da yaren sin da kainanci a sai sai ka ji na awa uku Allah in baka yi sa'a ba sai sama wani psychological trauma sai ya kamata ta hankalinka amma in ka samu dan China a wurin shi da ke yi amma kai ka karsa me ake yi to ba ma yaren china ba yaren najeriya da akwai a jihar ku amma kai ba ka ji in ka ji na awa ku sai sama ciwon kai amma mai yaren bai dame shi ba kuma ko ɗi mutane suke da yaren da ba ka ji sai ka ji abin duk ya ishe ka sai ka ji duburin babu da yi saboda ka saba ba ka iya ba to bautan allah sabo ne iyawa ne karanta qur'ani ka zauna ka yi sabo iyawa ne yanzu duk karancin lokacin wani a dubu ne zai karanta qur'ani awa ɗaya awa biyu amma wani rabon sa da daukan qur'ani yayi tun awa da tun a ramadana in ma an yi sa a ramadan din yayi rabon sa da qur'ani awa da tun a ramadan saboda bai saba ba kuma musamman sallah ta asuba wallahi mutum sai maka mi kai ce wallahi ne haka Allah ya Allah ya tashi da asuba wallahi ba ta yi wai haka Allah ya yi shi kuma mi kai yake yi amma fa ne na kwallon kafa yana barcelona ko yana real madrid ko yana manchester united ko yana arsenal ko liverpool wannan kuma ya tashi ya tafi har kasar ya je kama ya sayi ticket na jirgi ya je connecting flight ya je kama hotel ya shiga stadium ɗin kuma aka yi ƙwallon aka ce su kuma ya dawo kuma ya sake samun dama zai koma kai ai wallahi wani an ci da rabansa ka san champions league bai fa kwata final bai ci ba kuma shi da yake wannan magana a angosu ana talim din riyadu salihina babin da ake magana babu takawa amma bai shafe shi ba amma a can abin da ake a Europe ya shafe shi wallahi yasa duk duniya ba mu da wani abin da ya kai shari'a ya zama za a kira sallah ka je kai azumi zai zo ka yi Allah ya ce ka yi za ka kwatanta yi ya ce a bari kana kwatai ka nisanta to wallahi ka yi sa'a babu wata riba da ta kai wannan a rayuwa kowane soki burutsu da kake gani wallahi kare baka sha'awa mafi girman riba shine zama tsakaninka da Allah iya da kyau in ka samu wannan doka ci riba akan ko menene a rayuwa Allah ta'ala ya kara kyautar da alaka da karin mutum kace fa in kana junuban idan ya kasance yana cikin halin janaba afaba alaihi min alma yakan ɗebi ruwa sai zuba a kansa bi ma'ana yayi wanka yakan yi wankan tsarki wa illa idan kuma babu janaba a cikin sa tawabba yana yin alwala wa kharaja ila salati fita zuwa ga sallah ba sai yayi wanka ba idan akwai uzuri kuma da janaba mutum ba zai taba ruwa ba me ya dace yayi ya halatta yayi yin taimama ya halatta yi me yayi taimama wannan babin a kan ya daidai ne ina mana wasiya da wanda a cikin mu suke yi su gode wa Allah su kara tsarkake zuciya su kara kokari a wurin yi wanda a cikin mu ba sa yi da Allah ya kokari a fara kuma in za a fara karka ɗabi abin da ya fi ƙarfin sabonka da training ɗinka na farkon a fara da minti sha biyar minti talatin zuwa minti arba'in zuwa awa ɗaya ran farko in ka fara awa uku wace gari ba za ka yi ba saboda baka saba ba training ne dan kaɗan kadan ake ba a fushin ɗan kadan kai ko minti goma ka tashi ka yi da Allah ka na fatiha da kula zai guda ku in ka yi ka yi sujada ka addu'o'i to gobe an tashi sai ka ɗauko lamtara sai ka zo na su wani lokaci zai ga tun daga sabbi za ka in tafiya ta yi sai ka ji ka ɗauko amma kana gangarowa in ba ka da haddan kai ta maimaita sura daya in babu dama ka ɗauki ƙur'ani ka rike ka nemi mai abin da ka iya amma don Allah a rika yi kaɗan kadan dan duk wanda ya je dai abin da ya fi yake yi a fara ɗan kaɗan kaɗan minti biyar minti goma minti sha biyar to with time za ka ga ka saba har ma wani daren an ce karka zai gaban punishment ake maka in ka saba to zai sai maka maka matuƙa da gaske waɗanda suka saba babu lokacin da ibada ke da daɗi ban wannan lokacin fiyayen halitta in ya farka yana sa ruwan sanyi a fiskarsa kamar da mu karanta a gaba in ya sa ruwan sanyi a fiska in ka farka ibada ba abin da ke sa ka ji nishaɗi bacci ya baki danka ka irin ruwan sanyi amma ka zo ka bude famfo na ruwan zafi ka bude ka sa ruwan zafi ruwan zafi baya tafiyar da bacci kamar ruwan sanyi ka bude bangaren sanyin ka danna wa idan ka gani minti uku zaka ji ka warai amma ka dauko ruwa mai dumi dumi ai dumi dumi yana kara shirya ka ne kamar half time din bacci ka farka ai matsala za a samu Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya Allah ta'ala ya ba mu yukan baiwa na kiyamun laili kuma ya sa mu yi don neman yaddarsa in an tashi lokacin karɓar addu'a ne da Allah ya yi ta addu'o'i masu nagarta kuma mu ma muna mika kokon bara a saka wa mai shama'il da aniyarsa a saka mana da aniyarmu Allah ya ji gansha ta yace wai wanda ka ji an ce aniyar ta tsari yana ta fada aniyar ce ba ta da kyawu to mun fatan mu aniyar mu ta bi mu